Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan hantsin Juma'a 29 ga watan Disamba shekarar 2017 akan mitoci 17 da 25 da 60. a jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa radio a birnin kumasin ghana yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya kuma makiri ne tare da ibrahim ka almasi garba muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi to ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar wata sabuwar kasuwan shanu a jihar imo tana fama da matsaloli bayan shekara guda da buɗe ta wasu matasa kuma sun shirya wasannin miƙe jiki a birnin jos domin taya wannan gidan rediyon murya amurka bikin cika shekaru 75 da kafuwa haka kuma muna ɗauke da shirin kallabi wanda maryam dauda za ta gabatar akwai kuma sharhin jaridun nan amurka da wasu saƙonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. An ayyana tsohon shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafar nan George Way a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar Liberia. Hukumar zaben ƙasar ta faɗi jiya Alhamis cewa Way ya ci kashi 61 da rabi na adadin ƙuri'un da aka kaɗa sannan ya kwashe yankuna sha hudu daga cikin yankunan ƙananan hukumomin liberia biyar we ya kara da mataimakin shugaban ƙasa joseph bokai don mai gurbin shugaba allen johnson salif wadda ke sauka bayan wa'adi na biyu wanda shine na ƙarshe bisa ga tanajin kundin tsarin mulkin ƙasar liberia hukumar zaben ta ce an fito zaben da kashi 56 cikin ɗari. wato ƙasa da fitowar da mutane suka yi ran goma ga watan oktoba lokacin da bukai da waye suka yi kunnen doki wanda ya kai ga zagaye na biyu masu saka ido sun ce an tsara tasoshin zaben fiye da yadda aka yi a zaben na watan oktoba kuma matsaloli kalilan aka ba da rahoton gamuwa da su jama'an gwamnatin afghanistan sun ce an hallaka mutane fiye da arba'in baya ga wasu 84 da suka samu rauduka a wani harin ƙonar bakin wake da aka kai kan wani gida a birnin kabul da ke kunshe da cibiyar raya al'adu ta shi'a masu alaka da ƙasar iran mai magana da yawun ma'aikatar lafiya ta afghanistan ya gaya wa manema labarai cewa mata hudu da yara ƙanana biyu suna cikin waɗanda suka mutu a wannan fashewar ƙungiyar isis ta ce ita ce ta kai wannan harin wani bayanin da aka buga a intanet na nuna cewa wani dan kunar bakin wake ne kai wannan harin kuma an yi amfani da karin bamai uku a harin a martani kan sukar da ake yi saboda rashin jikakken matakan tsaro a haraban ginin jami'an gwamnatin afghanistan sun ce cibiyar al'adun ba ta sanar da hukumar 'yan sanda gabanin gudanar da wannan harka wacce ta gabatar da ita a jiya alhamis ba mutane wajen 68 aka hallaka a hare-haren jiragen sama da sojojin gamayya ƙarƙashin jagorancin saudiya suka kai a yaman rana guda a cewar wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya da ke ƙasar a jiya alhamis fararen hula 54 ciki har da yara takwas aka kashe bayan da wani jirgin sama ya kai hari kan wata cunkushasshiyar kasuwa a lardin ta'is ranar talata haka kuma mutane sha hudu aka kashe a farmaki na daban da aka kai a lardin hodeida da ke yankin tekun red duk a rana guda a cewar bayanin babban jami'in gudanar da gudanarwa na majalisar ɗinkin duniya jami mcgoldrick hare-hare biyu sun sa adadin fararen hulan da aka kashe a yemen a hare-haren sojojin gamayyar da saudiya ke jagoranta sun kai sama da ɗari a cikin kwanaki goma kawai da suka gabata 'yan tawayen hutu dai sun kama sana babban birnin ƙasar yemen ne a ƙarshen shekarar 2014 gamayyar sojojin da saudiya ke jagoranta kuma ta mai da martani a watan maris na shekara 2015 ta wajen ƙaddamar da yaƙi kan 'yan tawayen tun sannan hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya who ta ce mutane sama da dubu da 8,700 suka rasa rayukansu sanadiyar tashe-tashen hankula yayin da kuma 50,000 suka jijji raunuka. waɗannan labarin da zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka amurka ta bayar da sanarwa jiya alhamis cewa za ta dawo da tsarin baiwa 'yan ƙasar turkiyya cikakken visa na zuwa amurka sannan ta ce gwamnatin turkiyya ta ba ta tabbacin cewa za ta rika sanar da hukumomi a washington tun kafin ma ta kama wani ma'aikacin ofishin jakadanci kasar turkiya ta yi lalimar habi da shawarar da amurka ta yanke kan visa ɗin to amma ta ce bata baiwa amurka tabbacin da amurka ta ce ta bata ba amurka ta dakatar da bayar da duk wani nau'i na visa na wucin gadi ga 'yan turkiya a farkon wannan shekaran a matsayin martanin kama ma'aikacin karamin ofishin jakadancin ta da ake kiran shi metin tupers. wanda aka yi a birnin istanbul a kan zargin ta'addanci turkiya kuma ta maida martani da daina bayar da visa ga amurkawa wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya ce yana fargabar cewa shugaban siriya bashar al-assad na amfani da yara a matsayin wani abun fakewa da shi a wajen tattaunawar cimma yarjejeniyar kwasar marasa lafiya sosai akasari yara daga birnin da ke hannun 'yan tawaye wanda aka masa ƙawanya a wajen damascus babban birnin ƙasar jan england mai bayar da shawara ga manzan majalisar ɗinkin duniya na musamman a syria ya bayyana takaicin kunno kai da yarjejeniyar bani gishiri in ba ka manda <laughs> ta yi yadda jami'an gwamnatin assad ke amincewa da kwasar yara marasa lafiya a madadin sakin ma'aikatan gwamnati da 'yan tawaye suka tsare tun daga ranar talata marasa lafiya 32 ne aka kwasa daga yankin damascus waɗanda rabin su duk sun fito ne daga gabashin garin gota. labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla wata sabuwar kasuwar shanu da ke garin okigwe a jihar imo na ci gaba da fuskantar cikas bayan shekara guda da aka kaddamar da ita shugabannin kasuwar sun yi bayanin kalubalolin da ke addaban kasuwar ga alfonso okoro da karin bayani a cikin wannan rahoton Yadda ake gudanar da kasuwanci da cinikayya a koda yaushe kenan a sabon garken Okibe na kusa da babban titin inugu Fatakwal da ke jihar Imo. Amma bayan shekara ɗaya da aka kaddamar da wannan babbar kasuwar shanu da aka fi sani da Trans Saharan Cattle Depot and Market a harshen Turanci. Lamura na ci gaba da fuskantar kalubaloli da dama da ke kuma sabawa ainihin burin kafa kasuwar. Alhaji Awal Ahmad Maiha shine sakataren kasuwar ya yi ƙarin haske a game da matsalolin da ke ke addabar kasuwar yana mai cewa. Na farko waɗansu suna mana bayani akan cewa ita kasuwar Okigwe kasuwa ne na mutanen mubi kadai wanda duk wani da aka gaya masa cewa kasuwar nan kasuwar mutanen mubi ne sai ya tunanin cewa sai wanda ba na mubi ba kan ba kasuwarsa ba kenan kuma alhali akwai jihohi da dama kuma wannan dalilin ne ya sa wannan kasuwar ana dan samun matsala kaɗan na kasa cin gabanta kamar yadda ake tunani ake sa rai wannan kasuwar in ta cika shekara ɗaya ya dace a ce yanzu lamara sun yi kyau kurɗoɗi suna tafiya yadda rai yake bukata amma har yanzu an kasa samun wannan sannan na biyu akwai son zuciya da ita tsohuwar kasuwan da muka tashi ita ce lobanta wanda take karshen abia state akwai matsala game da wayannan mutanen da muke kurda da su wanda muke fuskanta a wannan kasuwa din shine kasawa taimakon gwamnati a bisa alkawalan da ita ta mana don a farko muna tunawa lokacin da muka karbi wannan kasuwa a bisa yarjejeniya ne muka je ta hanyar da ya dace mu karbi wannan kasuwan nan muka karbi kasuwan nan don a hannun gwamna kayan shi yau da ukuro da kansa muka karbi wannan wannan kasuwa ne da kuma haɗin ƙarfin gwiwa na ainihin gwamnan mu na Adamawa State Senator Bindo Jibrila shi kuma saka sakataren yada labarai a kasuwar Malam Mamman Nur A Ali ya taɓo hanyoyin cimma maslaha. cikin nan shine wani abu a wannan wajen. domin akwai security amma security na har yanzu muna buƙatar gwamnati ta kara kama security saboda duk wanda yake zuwa da kayan sa domin harkan dukiya ne yanzu mun ta hankalin sa na kwanci kuma duk da muna son gwamnati har yanzu ta sake sa mana hannu domin sabili da akwai abubuwan da ya kamata gwamnati ta zai mana wannan gure kamar sun kamar irin su ya gina mana a silautar mu kamar da jiya na bayani akan cewa maganar slotan slotan nan yana na a can din ya fi mutunci ya fi bunkasa wannan gurin to an haka za a gina musu abatu a wannan gurin ba su yi fushin zuwa wannan gurin su zo su ci gaba da harkar suwa zai kara kuma bunƙasar da wannan gurin a hanya kuma da yanzu hanya mu ma musamman inda ke shigowa da kayan mu kayan mu na shigowa ma hanyar bai da kyau so ba gwamnati ya shigo ba za mu samu wannan abubuwan duka mun shi yadda muke so ba da can ana wa kasuwar shanun kallon wacce za ta zama mafafarin jini a karkuwa a duk faɗin yankunan kudu maso gabashi da kuma kudu maso kudancin Najeriya don cimma wannan burin alamomi na nuna cewa sai fa gwamnatin jihar Imo ta taimaka wajen cika alkawurar da ta yi domin inganta lamura a garkin Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. To madalla a gaida Alphonsus Okorigwe. a cikin shagulgulan bukin cika shekaru 75 da wannan gidan rediyon murya amurka ta kwashe tana aikin yada labarai a fadin duniya cikin harsuna da dama a duniyar wasu matasa a birnin jos kidan na jihar filato sun shirya wasannin miƙe jiki domin taya mu bukin cika shekaru 75 da kafuwa ga zainab babaji Bikin da wata kungiyar matasa masu wasa da takalmin taya mai suna Size 2 Skaters Jos suka gudanar. Sun yi wasanni da suka hada da lailaya tsakanin duwatsu da wasan kwallon kwando sun kuma zaga wasu titunan cikin birnin Jos don taya gidan rediyon muryar Amurka cika shekaru 75 da kahuwa. Shugaban kungiyar Size 2 Skaters Jos Bashir Sale ya ce sun taya gidan rediyon voa murna ne saboda gudunmowa da gidan rediyon ke bayarwa wajen faɗakar da al'umma voa dai ta daɗe tana magwarmaya wajen taimaka ma al'umma sanar da abubuwan da yake faruwa so yanzu da suka zo za su yi bikin sun kai shekara saba'in da biyar suna wannan aiki shi mun muka ga cewa ya kamata mu zo mu yi bikin tare da su saboda mu ma muna ɗaya daga cikin wanda suka sanar da duniya mai muke yi a nan wajen wajen haɗa kan al'umma muna haɗa kan youth christian da musulmi da kowane kabila waje ɗaya mu yi wasa to da yake na ga yawancin wayanda kake tare da su matasa ne kana ga kaman wannan wasanni da kuke yi yana taimakawa wajen haɗa kan jama'a ko kuma su matasa yadda za su kauce ma shaye-shaye da waɗansu abubuwan da ba su dace ba to ka kamar ni yanzu a cikin garin Jos babban alfahari na kenan wani ya haɗa kan yara wajen shaye-shaye ba a korafi a kansa wani ya haɗa kan yara wajen sare-sare da wasu abubuwa amma ni na haɗa kan yara wajen wasa kuma dukkan su ina iya kokari na tambaye su kaje aiki kaje makaranta me kake kokarin yi gaba a rayuwarka ka gani na samu kaza na yi kaza so ni ina iya kokari na in haɗa kansu waje ɗaya. matasan waɗanda ke tsakanin shekaru goma sha uku zuwa goma sha takwas sun sanya riguna masu launin ja da tambarin gidan rediyon muryar amurka na zanta da wasu daga cikin matasan. Sunana Ibrahim Sultan. Wannan game din da muke duniya ta sani cewa wannan game din muna yin shi ne saboda zaman lafiya. Muna so mu haɗa kanmu dukanmu ba ma son mu ringa wani nuna warayya cikin tsakaninmu. So muna so mu zauna tare saboda mun riga muna environment ɗaya tare so bai kamata mu mu ki juna ba. So muna murna kuma muna gaskiya muna son gidan wannan rediyon sosai. Sunana Haris Vitalis. Ni ina sayar da kaya ne amma anytime daban da ban da aikin da zan yi zan yi ɗauka takalmi na mafita ni da abokai na mafita fita street skating ya fi zaman banza gaskiya ina da godiya ina muku godiya akan cewa wannan gidan rediyon gaskiya mun gode musu don suna kama da labarai dai masu kyau dai wanda zai sa dai kwanciyar hankali zaman lafiya. A ci gaba da bikin cika shekaru 75 da kahuwa, gidan rediyon na VOA ya ziyarci iyalan marigayi Alhaji Adamu Dan Maraya Jos don karrama shi kan irin gudunmawar da ya bayar wajen waƙoƙinsa da ke faɗakarwa kan kyakkyawan zamantakewa tsakanin al'umma. Uwar gidan marigayin Hajiya Sabuwar Dan Maraya ta bayyana farin cikinta da ziyarar tawagar ta VOA. To na gode Allah da alheri. gashi an tuna da ni har an kawo min kyauta domin duk abin da kake so ka ji zaka ji a wurin to ni na fi bangaren wannan in na gama jin labarai to ni na gama jin nawa Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya to madalla a gaida Zainab Babaji kuma Allah ji kan dan baraya to bari mu tuna da irin nasihohi da yake yi a waƙe. kar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara to kar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ku ba ta da kyau dokar a sha kwaya dokar a sha kwaya kakanka ba ya sha babanka ba ya sha bai kai kashan kwaya kar ku sha kwaya Kwaya ku ba shi da kyau, matar ka ba ya sha. Matar ka ba ta sha, yayan ka ba ya sha, bai sa ka sha kwaya, to kar ku sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau. Ta kalla malam dai. kwaya ku ba ta da kyau takan sa a lalace kwaya ku saurara kwaya ku sha dai. kwaya fa ba ta da kyau Allah ku saurara to kar ku sha kwaya. To kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kwaya ku ba. To tun da ba na sha wannan abu ya sha to kar a sha kwaya. kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kakanka ya sha babanka ya sha mai kai ka shan kwaya 'yan kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a a saurara. na Lalace 'yan kwaya na tsina 'yan kwaya jama'a a basha dai wallahi ba ta da kyau. To madalla da fata an shakata da wannan wakar dan maraya. waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan washington yanzu ko karfe biyu ne da minti goma sha shida na dare a nan washington ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Kamar yadda na yi muku alkawari a makon da ya gabata, yau za ku sake jin wasu daga cikin matan da suka ba da gudunmuwarsu a cikin wannan shirin a wannan shekarar, yayin da muke ban kwana da shekarar 2017. Shirin kallabi ya samu bakuncin Dr. Gaji Fatima tata inda ta jaddada mahimmancin ilimi a yau. Babban shawara ta shine ai yanzu an kai matsayin da idan mutum nan gaba bai tsaya yin ilimin ba a aurata ma sai ka ji ma ana cewa ba za a auri wanda bai ilimi ba da ku ana gudun masu ilimi sai a ce ba za a auro yar boko ba za ta zo ta kawo tsare-tsare a gida to yanzu kuma masu ilimin su ake nema dan ko ba komai za ku taru tunanin ku daya ku ba yaran ku tarbiyya bisa addini da kuma abin da al'ada ya wannan a tafiyar da rayuwa da kyakkyawar fahimta mm. Laila Mai Ali matashiya ce da ta rungumi sana'a don dogaro da kai ita kuma cewa ta yi na zauna na koya kafinta na wata shida yanzu zan iya kula da kaina zan kula da yan uwana da wannan aikin kafinta da muke yi ni suna bani mamaki yan arewacin Najeriya sai su ce miki na fi karfin na zama satin ko na fi karfin na zama makaniki amma ba su karfin su zo su roƙi dubu biyar ba sai dubu uku. To malama Laila wani irin matsaloli ne kike gani suka fi shafan mata musamman mariya arewacin Najeriya tunda daga nan kika fito? Ai matsalan guda ɗaya ne rashin sana'a ni a gani na duk wani problem da masu kake gani so idan tana da sana'a akwai nukasauci sosai. a tattare da rayuwanka amma in baki da abin yi ka zauna a gida kullum sai dai babanka ya bata ko kuma mijinka ya bata ba wai ba da ya ce mijinka ya bata ko babanka ya bata ba kai ma yana da kyau ya zama kana samun naka kullum na gaya ma mata ba sai dole kana da kuɗi da yawa ba za ka fara da abu kaɗan haka kai inda kake Hajiya Bilkisu Salisu Ahmadu marubuciyar littattafan Hausa ita mata ta ba da gudunmuwarta gaskiya dama ni sun da duk shirar da bani da ko in ya ina kwatanta mata ni su ne nawa kuma dan sunan su ina rubutu ne kuma don ita kira wasu saboda idan za ki ta ƴaƴanki almajiranki in amana kace Allah ba ki ce wani zai ba dan nan naki tarbiya hmm? idan kika ba ƴaƴanki tarbiya kika ba su ilimi to wallahi kin gama hakurin ubangiji kin fita amma in za a bar ƴaƴa kana zube ba ba a ci gaba ba arewa muna da matsala muna fa da matsala sai mun tashi mun tarbiyya da matan nan wannan ilimin da shi ne Ita ma Mrs. Hawa Evelyn shekarau tsohuwar shugabar kungiyar FIDA ba a batta a baya ba ga abin da ta ce. A da ana ganin ma cewa aikin lawyer aikin maza ne yawanci, amma yau an wayi gari akwai zakaru mata kuma suna kwazo sosai a cikin aikinsu da suke yi. Kuma sai na ga cewa yawancin ayyukan da nake yi ba wanda ke faranta min zuciya kamar aikin na fida saboda me sai ka ga mata su zo da kukansu daga mun karbi wannan kukan mun dauki mataki a kwana tashi sai ka ga an samu biyan bukata nakan ce inda yau ban je makaranta ba watakila da ina nan a kauyen magamiya a zangon katar local government ina nan watakila ni ce mata ta uku ko ta hudu na wani eh, manomi a nan kauyen amma allah ya mun gyadar doguwa <laughs> kuma ban gaya miki ba a wannan matsayin ba inda ban je ba har america har white house inda shugaban kasan america yake ko na da kuɗi ba kowa ne yake da kuɗi zai iya je wannan wurin saboda haka ilimi da kuma zuwa makaranta yana da muhimmanci mawaƙiya zainab ishaq muhammad ita kuma ga abin da ta ce so gaskiya kin san shi mawaƙi hmm. yawancin lokutan shi na nazari ne za ta iya yiwuwa yanzu muna hirar nan da ke amma a cikin zuciyata akwai abin da nake tunani akan hirar nan da muke yi da ke zan iya muna gamawa in zauna in yi rubutu na akan hirar da muka yi da ke in tafi da shi a matsayin labari kuma ya zo a mm. cikin waka so dama farkon abin da mawaƙi zai yi kafin ya samu karin shi ma zai fara da samo title ne mm. concept akan ma me zan yi wakantawa to da zaran ka samu shi kenan za kuma ki fara tunanin kalmomin da ya dace a cikin yi amfani da su a cikin wannan wakan naki ke a rayuwarki wani muhimmin abu ne da ya fi ci maki tuwa kwarya kika so ki bayyana wa jama'a ko kuma kika bayyana ma jama'a ta hanyar waka yawa illa shaye-shaye musamman ga 'ya'ya mata a wannan lokacin da matasa Masu sauraro a nan maka kawo ƙarshen mu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC. ke fatan Allah ya kai mu sabuwar shekara lafiya ya kuma ba mu lafiya da kwanciyar hankali a cikinta amen. Ku huta lafiya. To madalla a gaida Maryam Dauda yanzu kuma ga sharhin jaridun nan Amurka. Sharhin jaridun Amurka. cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken labaran Karya rabin Amurkawa sun yarda cewa kafafen yada labarai na yada labaran karya akan Trump. labarin ya ci gaba da cewa kusan fiye da rabin amurkawa sun yarda da cewar kafafen watsa labarai na watsa labaran karya akan shugaba trump kamar yadda wani bincike ya nuna kaso 44 cikin 100 ne suka faɗa a cikin wani bincike da point Media Trust ta yi na shekarar 2017 na cewar kafafen yada labarai suna kirkirar labaran karya don bata sunan shugaban ƙasa. A cikin wannan gungun kaso 24 cikin 100 sun ce munanan labaran akan Mr. Trump an kirkire su ne fiye da rabin lokuta. Kaso 14 daga cikin 100 suka ce mafi yawan lokuta. Sai kaso 6 cikin 100 da suka ce a kowane lokaci. Kaso 77 cikin su magoya bayan Trump ne sai kaso 74 cikin 100 da suke 'yan jam'iyyar Republican. har ila yau jaridar ta washington times ta rawaito labari mai taken an tabbatar da doug jones a matsayin wanda ya yi nasarar zaben dan majalisar dattijai na alabama yayin da aka yi watsi da karar roy moore labarin ya ci gaba da cewa jami'ai alabama sun tabbatar da sakamakon zaben dan majalisar dattijai inda suka bayyana doug jones a matsayin wanda ya yi nasara a ranar alhamis duk da ƙoƙarin ƙarshe da roy moore ya yi na tsayar da yiwuwar hakan gwamna ke ivy da attorney general marshall da kuma sakataren jihar john merrill na daga cikin waɗanda suka halarci wannan zaman kwamitin na jihar alabama inda aka tabbatar da mr jones na jam'iyyar democrats a matsayin zababben dan majalisar dattijai an shirya za a rantsar da mr jones a ranar uku ga watan janairu Mr. Moore na jam'iyyar Republican ya yi ƙoƙarin tsaida tabbatar da nasarar ta hanyar shigar da kara da zargin makuɗi a yayin gudanar da zaben. mai shari'a johnny hardwick ya ta zargin mr mo jim kaɗan kafin jami'an jihar su zauna zaman tattaunawar sai kuma jaridar usa today jaridar ta rawaito labari mai taken yadda sauyin yanayi zai iya ƙara bakin haure a amurka daga mexico labarin ya ci gaba da cewa yawan mutanen da ke komawa amurka daga mexico ya ragu sosai cikin shekaru goma amma masu bincike sun ce wani sabon al'amari na iya koro yawan mutane su ƙetaro iyakar amurka da mexico cikin shekaru goma masu zuwa wato sauyin yanayi yayin da yanayin duniya ke daɗa ɗumama wuraren da suke a bushe na ƙara fuskantar barazanar fari ciki har da arewacin mexico inda zafi ke ƙara ƙaruwa wanda ake zaton zai shafi kayan gona a ƙauyuka da wuraren da suka dogara da noma wannan na iya zama wani babban dalili da zai sa mutane neman rayuwa mai daɗi da kuma samun damammaki a amurka sharhin jaridun amurka kenan kuka saurara nazar ahmad hausawa daga sashen hausa na murya amurka birnin washington dc nake cewa mu zama lafiya To madalla a gaida Nazir Ahmad Hausawa yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu saurare kuka aiko mana. Sunana Lawal Abubakar Bodinga daga sokoto Najeriya ta shehu mai da ƙasar zuma. Ina taya jajuwe murnar lashe zaɓen ƙasar Najeriya da kashi sittin da rabi na ƙasar ƙasar liberia da fatar ubangiji allah ka ba ƙasar liberia zama lafiya ka ƙara azata bisa ga mulki na demokaradiyya ka kawo walwala da tattalin arziki da ci gaba ga wannan ƙasa kuma allah shi yawan ga shugaba rikoshi kuma wanda bai samu ba Allah su ba shi hankulin kama ma ƙasa ta yi. Assalamu alaikum da farko suna na Aminu Mishayi na garin Garbace da kamar kuma ta Bali ta Taraba tarayyar Najeriya. Da farko ina taya al'ummar ƙasar Najeriya murna dangane da zaɓe da suka yi cikin kwanciyar hankali da kuma suka zaɓi tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafa Jojo Waya kuma tsohon ɗan takara wanda Helen Johnson Sari ta kada shi a zaɓen da aka yi na shekarun baya. kashi yau Allah ya bashi shi nasara ya zama sabon shugaban kasar Liberia kuna taya shi murna da kuma fatan zai yi wa talakawan Liberia adalci ya mulke su ba bambanci ba kuma kabilanci zai kuma mulki kasar Liberia ta zama tauraro a Afirka kamar yadda ya zama tauraro a kwallon kafa a duniya haka zai tado da kasar Liberia ta zama tauraruwa a kasashen Afirka. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe na jihar adamawa Najeriya. Yau Juma'a Juma'a ta ƙarshe a shekara ta bakwai. alharan da muka gani a cikin wannan shekara Allah ka maimaita mana sharri da zubar da jini da hayaniya da kone-konen dukiyoyi da muka gani a wannan shekara allah kada ka maimaita mana harkar najeriya lokaci ya yi da ya kamata mu fahimci cewa wasu mutane ne suke hautsina mu suke rikita mu musamman 'yan siyasa da malaman addini 'yan 419 saboda haka lokaci ya yi da ya kamata mu yi karatun ta mu zauna lafiya. To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaice an ayyana tsohon shahararren dan wasan kwallon kafar nan George Weah a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar Liberia. Hukumar zaben kasar ta faɗi jiya Alhamis cewa Weah ya ci kashi 61 da rabi na adadin ƙurƙun da aka kaɗa, sannan ya kwashe yankuna 14 daga cikin yankunan ƙananan hukumomin Liberia 15. jami'an gwamnatin afghanistan sun ce an hallaka mutane fiye da 40 baya ga wasu 84 da suka samu raunuka a wani harin kunar bakin waken da wani aka kai a wani gida a kabul da ke kunshe da cibiyar raya al'adu ta 'yan shi'a masu alaka da kasar iran amurka ta bayar da sanarwa jiya alhamis cewa za ta dawo da tsarin baiwa 'yan kasar turkiya cikakken bizar zuwa amurka sannan ta ce gwamnatin turkiya ta ba ta tabbacin cewa za ta rika sanar da hukumomin washington tun ma kafin ta kama wani ma'aikacin ofishin jakadanci bayanin da turkiya ta karyata wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya ce yana fargabar cewa shugaban siriya bashar al-assad na amfani da yara a matsayin wani abun fakewa da shi a wani wajen tattaunawa na cimma yarjejeniya duka-duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsin sai kuma da la'asariya za ku ji wasu abokan aikinmu yanzu a madadin kowa da kowa din sashen hausa na muryar amurka musamman ma ibrahim ka almasi garba da ya taimaka muka gabatar da shirin sai kuma wanda ya shirya ya bada umarni wato malam sidi kenan da kuma mu na wannan hansi daryl smith baba ya kuma ke sallama da ku sai an jima salamu alaikum